أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asbahin juma'a goma sha hudu ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da tara ga watan shida watan jun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci na mu'azubi bin jabal da ke fadaman mada bayan jiji bauchi ci gaba da karatunmu cikin suratul ahzab jiya mun fara fassara wannan aya da alaran ya karanta mana wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambato mana wato sakamako na waɗannan mutane da aka ambata a ƙarshen aya Allah maɗaukakin sarki ya ce innal na wal muslimat lallai musulmai maza da mata wal na wal mu'minat da mu'minai maza da mata jiya mun yi bayani a nan cewa in aka ce musulmai ana nufin waɗanda suka miƙa wuya cikin abubuwa na zahiri wal mu'minina wal in aka ce mu'minai ana maganan waɗanda suka gaskata abin da ya waje ba a gaskata aka suka kuma ƙudurta cikin zuciyansu na ayyukan zukata abin da ya shafi imani da Allah maɗaukakin sarki da mala'ikunsa da manzanninsa da ranar ƙarshe da kuma imani da ƙaddara, alkhairinta da sharrinta sa'an nan muka yi bayanin cewa da imani da musulunci wasu abubuwa ne waɗanda suke daban-daban saboda idan aka samu musulunci aka samu imani to musulunci na ɗaukan abubuwa na zahiri imani na ɗaukan abubuwan da ake ƙudurta su a zuciya amma idan aka ambaci abu guda ɗaya a ciki ba a ambaci ɗayan ba to ya wakilci ɗan uwansa musuluncin ko abin da ya shafi imani sannan mun yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana cikin hadisai ingantattu sahihai ne cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci a lokacin da yake zina ba mumini ba ne yana dai da asalin musulunci amma muminancin nasa an ɗaga masa a wannan lokacin bai tare da wato mu'minanci nasa walƙanitina walƙanitat haka aka ce masu wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya shafi gabansu su ma suna daga cikin waɗannan masu kyawawan sifofi da Allah maɗaukakin sarki ta nagar musu da aljanna wasu sadiƙina wasu haka masu gaskiya cikin maganganunsu da ayyukansu baki ɗaya masu kuma nisan tankariya wanda mun yi bayani iya gwargwado kan abin da ya shafi wannan matsalan jiya wasu wasabirat Allah maɗaukakin sarki ya ambace masu haƙuri maza da mata masu haƙuri wajen abin da ya shafi ɗawa Allah maɗaukakin sarki masu haƙuri wajen nisantar abin da Allah maɗaukakin sarki ya hane su sa'annan masu haƙuri bisa ga abin da suka samu na jarrabawa suka kuma yarda da cewa ba makawa wannan jarrabawan daga wajen Allah ne Allah ya ƙaddara dole dole sai ya same su kuma ana haƙuri ne a matakin farko wal ina da masu khushu'i maza da mata mun yi bayani akan ma'anan alhashiya shine jin tsoron Allah madaukakin sarki tare da girmama shi Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sa'annan kuma suna daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cikin suratul mu'minun a ah, walladhina hum fi salatihim khashi'un za mu tashi yau wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat da masu ba da sadaka maza da masu ba da sadaka mata kamar yadda muka sani shi sadaka kyautatawa ne zuwa ga mutane ma'abuta bukata raunana waɗanda ba su da abubuwan sarrafa rayuwarsu ko ma ba su da me ba su ba su da shi kuma ba su da me musu za a ba su abin da ya saura na falalar dukiya wadda yake kyautatawa ne zuwa gare su kuma alƙur'ani cike ke da kwaɗaitar da mu da abin da ya shafi ciyar da dukiyar mu fi sabilillah ma'ana ba da sadaka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi wa na amanu an fi ƙomin ma razaqnakum min ƙabali a yi a ce yawon labai ulfihi wa lakhila ayoyi daban-daban da Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar da mu da mu ciyar da dukiyanmu fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi ingantacce hadisin nan na mutane guda bakwai masu zama ƙarƙashin inuwan al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai inuwan al'arshi daga cikin masu samun wannan falala masu samun wannan karama da falala da daraja akwai waɗanda suke ciyar da dukiyansu fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu daga cikin su akwai mutumin da ya ba da sadaka ya ɓoye sadakansa har hannun hagu na bata san mai hannun dama take badawa ba saboda ne saboda tsananin ikhlasi ba mamaki ma ya haɗa hagun da dama ne ya miƙa dukiya bayan ya fidda dukiyan daga aljihunsa ko ya ɗauko a hannunsa hagun da dama ya je ya aji to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai ya ɓoye har hagunansa bata san mai damansa ta bada ba ma'ana hannun tsaban ɓoyewan ma hagunsa ma bata san mai damansa ta bada ba saboda ba a son idan mutum ya ciyar da dukiya fi sabilillahi ya je kuma yana yadawa yayi ko yayi ko yayi Allah madaukakin sarki ya hane mu Allah madaukakin sarki ya ce ya yi halladina amanu eh, alladina la eh, bilmanni wasal ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha Allah madaukakin sarki ya ce ya kwadan kai imani kar ku ɓata sadakokinku da abin da ya shafi alman goli ko abin da ya shafi cutarwa to ba a san irin waɗannan abubuwa ana so idan mutum ya ba da sadaka ya ɓoye ba a so ya ta yaɗawa sa'an nan kuma kamar yadda muka sani sadaka alama ne na cewa mutum yana da imani cewa ranar tashin alkiyama ya yarda zai samu kyakkyawan sakamako Tirmidhi ya fidda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaka ta tudfi al qati'a kama yudfi al ita sadaka tana goge kurakurai tana shafe kurakurai tana kashe wutansa kamar yadda wato ruwa yake kashe wuta haka sadaka take kauda abin da ya shafi kurakure to waɗannan abubuwa ba wai kawai za mu yi su bane iyaka ya isa a'a sai mun ɗora 'ya'yanmu a kayi sadakan nan akwai wani hanya mai sauƙi da za mu iya yi wajen tarbiyyar 'ya'yanmu akwai marayu akwai masu rauni akwai rufi waɗanda ba su da masu musu ka san yadi ka sa a lega, ka ɗauko ɗanka ɗan shekara biyar shida bakwai zuwa goma ka ce wannan kayan ka kai gidan suwa ne babansa ya rasu wata il a ceto a aje a bada wani ta aika saboda haka yanzu shi yaron ya ga yadda kake yi ka ɗauki wani kayan abinci ka ce a ka bashi ya taimawa ne ka ɗauki wani kuɗi ka bashi ya taimawa ne waɗannan duk kana masa tarbiyya ne kamar yadda duk wanda ya je umra ko ya je aikin haji yana ganin yadda wato mazauna madina suke ciyar da dukiyarsu da aka ga mutum zai zo da kaburmansa ya shimfiɗa ya zuba shayi a kofuna ya zuba dabino a 'yan plastic haka da haifa da sauransu idan ya ga wani sai ya cewa yaron ya ɗauka ya kai masa abubuwa guda biyu yake yi a lokacin bayan yana ciyar da dukiyarsa fi sabilillah kuma yana koya wa yaransa yaya zai ciyar da dukiyarsa fi sabilillah an zo masallaci ana neman taimako ka rike wani abu kai ma ka bada yaran ka ɗan wani abu shi ma idan ka jefa shi ma yaran ya jefa waɗannan kana yi ne kuma kana dora ƴaƴanka akan abin da ya shafi irin wannan aiki Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki yace was-sa'imina was-sa'imat haka masu azumi maza da masu azumi mata wannan ya kunshi dukkan nau'i na abin da ya shafi azumi na ramadan na farilla da kuma sauran azumi na na filfili mun san da cewa azumi ibada ne mai falala wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa an sai kofa ta musamman an ware kofa na musamman an bar wannan kofa ga abin da ya shafi masu azumi su ne waɗanda wato aka ware musu wannan kofa idan sun shiga aljanna ta wannan kofan za a zo a rufe ta ba masu shiga ta abin da ya shafi wannan kofa din sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa Allah madaukakin sarki ya ce dukkan wani dan adam duk wani aiki na dan adam da ya aikata nasa ne sai dai azumi Allah madaukakin sarki ya ce azumi na wani ni ne zan yi sakamakon sa ni zan bada mutum sakamakon sa mutum ya bar cin abincin sa ya bar cin abincin sa ya bar shan abincin sa ba dan komai ba sai abin da ya shafi azumi ya bar sha'awarsa sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa azumi da alkur'ani za su yi ceto azumi ne bai ce ya Allah na hana shi ci da sha da biyan sa da rana yana azumi ya Allah ka bani sa Allah ma madaukakin sarki ya bada azumi ceton mutum haka alkur'ani zai zai ce ya Allah ya yi ta karanta ni dare da rana ya Allah ka bani sa Allah ya bada alkur'ani sa Allah ma madaukakin sarki ka bamu ka sa waɗannan ibadu su cece mu والحافظين فروجهم والحافظات حتى وان haka waɗanda suke kiyaye al'auran su maza da masu kiyaye al'auran su mata suna kiyaye al'auran su wasan sanya al'auran cikin abin da ya shafi haramun ba sa sanya al'auran su cikin abin da ya halatta gare su domin abin da ya shafi kunya da kamewa daga abin da ya shafi abin da zai tada sha'awa wanda yake na haramun ba sa duk wasu abubuwa irin wannan duk abin da yake mummuna ko alfasha ko maganar banza suna nisantar waɗannan abubuwa suna kare al'auransu ba sa sanya al'auransu a ko'ina sai inda ya halatta su sanya Allah madaukakin sarki yace wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun cikin sifar mu'minai kamar yadda anan ma Allah madaukakin sarki ke siffanta mana muminai Allah ya ce mana walladina hum li furujihim hafizun cikin sifofinsu sune waɗanda dangane da abin da ya shafi al'auransu suna kiyaye shi ba sa sanya al'auransu a ko'ina illa ala azwajihim sai dai ga abin da ya shafi iyalansu aw ma malakat aymanu ko abin da suka mallaka na bayi fa innahu ghayru malumin waɗannan bangarori ba su ba abin tuhuma bane ko abin zargi ko abin launi Allah ya ce famanittaga a zalika duk wanda kuma ya wuce haka ya je ta wani hanya daban don neman ya biya bukatarsa Allah ya ce fa'ula'ika humul adun to lalle waɗannan suna daga cikin masu ƙetare iyaka masu wuce iyaka saboda haka ba a sanya al'aura a ko'ina sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa mutum kuma a nisanci duk wani abu wadda zai yi sababi da zai tayar da sha'awa musulunci haka ya koya mana mace ta sirantar da muryanta ta kawo ta muryanta ga wani mutum ajnabi an hana mu kamar yadda muka faɗa ba wai an hana mu bane dan shi mujarradin siranta muryan haramun a'a zai kai ne zuwa ga abin da ya shafi ne zuwa ga abin da ya shafi tada sha'awa ta tada sha'awa kuma zai kai zuwa ga abin da ya shafi zina Allah shi kare mu wa zakirin Allah kafiran wa zakirat Allah madaukakin sarki cikin sifofin mu'minai nan yace mana sune والذاكرين الله كثيرا da masu ambaton Allah madaukakin sarki da yawa والذاكرات da masu ambaton Allah madaukakin sarki mata da yawa ambaton Allah madaukakin sarki cikin zukata da ambaton Allah madaukakin sarki cikin abin da ya shafi fatan baki suka tashi suka tsaya kan abin da ya shafi musulunci da imani da kyautatawa ambaton Allah madaukakin sarki abu ne mai matukar muhimmanci domin mutum baya ambaton abu sai abinda yake so ambaton Allah madaukakin sarki ya zama to kana tuna Allah wannan abu ne wanda yake da falala abin da ya shafi su subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar duk abubuwa irin waɗannan ambaton Allah ne abubuwa ne masu sauki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bayyana mana sannan kuma har yanzu cikin suratu ali imran Allah madaukakin sarki yace a inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab su ne ulul albab Allah ya ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sune masu ambaton Allah madaukakin sarki a tsaye masu ambaton Allah madaukakin sarki a zaune masu ambaton Allah madaukakin sarki a kishin kishingide ma'ana suna kwance kowane irin yanayi da suke ciki suna ambaton Allah ne cikin abin da ya shafi nutsuwa astaghfirullah subhanallah la ilaha illallah alhamdulillah duk waɗannan nau'uka ne na ambaton Allah ambaton Allah abu ne wanda yake da daraja abu ne wanda yake da falala abu ne wanda yake kankare zunubai abu ne wanda yake ƙara lada wa ƙara nauyi wa mizanin alkhairi ladan mutum ya zamanto ya sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a'adda Allahu lahum maghfira duk waɗannan mutane da aka ambata Allah maɗaukakin sarki ya tarajar musu da wata gafara ta musamman mu duba mu koma farko mu ga yanayin mutanen da aka ambata mana innal muslimina wal muslimati daya wal mu'minina wal mu'minati biyu wal qanitina wal qanitati uku was sadiqina was sadiqati hudu was sabirina was sabirati biyar wal khashiina wal shida wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati bakwai wasa'imina wasa'imati takwas wal hafizina furujahum wal hafizati tara wa Allah kathira wa goma da Allah ya ambata mana waɗannan sifofi sai yace ce a addallahu lahum maghfira lallai waɗanda suka siffanta da waɗannan sifofi goma Allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu da wata gafara ta musamman bisa ga sababin abubuwan da suka aikata abubuwan nan da suka siffantu da su guda goma waɗanda suke kyawawa wadda aka ambata mana a cikin abin da ya shafi wannan aya Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu zunubansu na abin da ya shafi sara'ir domin ayyuka na ƙwarai suna tafiyar da abin da ya shafi munanan laifuffuka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana wa ajaran azima da lada wadda yake mai girma Allah maɗaukakin sarki ya tanadar musu da cikakken lada cikakken sakamako a cikin gidan aljanna kuma an bayyana mana cewa cikin wannan aljannan fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wa khabara ala qalbi bashar cikin aljanna akwai abinda da mala ainun ra'at akwai abinda ido bai taba gani ba wala udhrun sami'at kunne bai taba ji ba wa khabara ala qalbi bashar bai taba bisuwa a zuciyar mutum ba balle har mutum ya yayi sa saboda bisa ga ɗabi'a da al'ada na ɗan adam haka kawai ba zai ji abu wadda bai san shi ba ko wadda babu shi ba ba zai ga abin da babu ba kuma zuciyar mutum ba ta tuna wani abu sai abin da dama ta taɓa ganinsa amma in zuciyar ba ta taɓa tuna abu ba to duk yadda za a yi mata bayanin abu kawai sai dai ta dinga ɗan jin abun yadda yake amma ba za ta raya shi nan da nan ba yanzu in aka ce maka za ka yi tafiya misali a ce maka za ka je saudiya ka taba zuwa ba sai dai ka dinga abubuwan da kake gani a hoto ne kawai za ka iya gani za ka iya rayawa a ranka amma hakikanin yaya ake abubuwan wannan sai ka ji kafin ka gani yayin da kuma ka je ka gani to da an zo ana labarin zuciyarka za ta hararo maka waɗannan abubuwa ne to saboda haka dukkan mu ba mu taɓa shiga aljanna ba saboda haka akwai abubuwa na aljanna wanda zukatanmu ba saba tunanin su ba saboda tsananin kyansu da abin da ya shafi daɗin su da abin da ya shafi kyawunsu. su Allah madaukakin sarki ya sanya mu a aljanna to saboda haka in muka duba kamar yadda muka faɗa a shekaran jiya kan waɗanda suka fake da cewa فدع الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا suka ce ai an kuma da aka ce bamiri ne na abin da ya shafi maza alhali kuma an yi magana ne akan abin da ya shafi mata saboda haka wannan bamirin ba bamiri ba da yake komawa da ya haɗa da matan annabi sallallahu ta'ala a kokarin su na fitar da matan annabi sallallahu alaihi wasallama daga ina daga cikin aharin baiti to idan muka duba waɗannan sifofi guda goma babu sifa ɓaya ɗaya da aka ambaci namiji shi kadai in an ambaci namiji za a ambaci mace in an ambaci namiji za a ambaci mace amma da aka zo rufe ayan sai Allah ya ci a'adda lahu lahum dukkan su maza da matan Allah madaukakin sarki ya tanadar musu sai ba a kawo gamirin mata ba ina fata an fahimta magfiratan wa ajran azima Allah ta nadar musu da gafara ta musamman jalada wanda yake mai yawa saboda haka tunda maza da mata sun shiga ciki sai aka rufe ayar da bariri na abin da ya shafi maza domin al'adan alqur'ani kenan ga maza ga mata sai a rufe ayar da bamirin ne da bamirin maza domin a la'alla ko dan su mazan su ne suke da fifiko akan abin da ya shafi mata Allahu a'lamu amma dai wannan ba shi bane zai zama shakka ko shubha da zai fitar da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin ahlul baiti a dalilin me a dalilin cewa ayar ta zo ga zamiri na abin da ya shafi maza ba zamirin mata ba bayan sigar sigar sigar ayoyin da suka zo dukkan su suna magana ne da zati kai tsaye mubasharatan akan abin da ya shafi matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin ma'abuta waɗannan sifofi guda goma na'am wa ma kana وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الخيرة أن يكون ومن يعص الله ورسوله فقد bai kasancewa bai dacewa ga mumini namiji wala mu'minatin ko mumina mace idza qada wa rasuluhu amran idan Allah da manzonsa sun yi hukunci kan wani abu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya kasance wajen mumini namiji ko mumina na mace suna da wani zaɓi na daban koma bayan abin da Allah da manzonsa suka hukunta ko da ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba in Allah da manzansa suka yi hukunci abin da ke kanka shine ka miƙa wuya Allah ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama faqad balla haqiqa ya qata dalalan mubina bata bayyananniya Allah madaukakin sarki shi kare mu maluma sun tattauna kan menene dalilin da yasa wannan ayar ta sauka wasu daga cikin maluma suka ce dalilin saukan wannan ayar din shine annabi sallallahu alaihi wa ya umarci. zainab bintu jahash ta auri a zaid bin haritha zaid bin haritha mun san wane ne shi mun yi bayanin sa mai yawa karkashin faɗin Allah maɗaukakin sarki ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah zaid bin haritha asalinsa bawa ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yanta shi kamar yadda malama suka ambata mana asali wani dan uwan na Khadija radiyallahu anha ne ya mene ya saye shi sai ya bada kyautan Zaid bin Haritha yana bawa wa wane wa nana Khadija nana Khadija radiyallahu anha ta bada shi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama har mahaifinsa ya zo yana neman a bashi wa a bashi shi Zaid bin Haritha aka bada zai dan Haritha zabi ya koma ga iyayensa ko ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi ya zauna wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ƙarƙashin bauta to zai da bini harisa bayan an yan tashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya so ya auri zainab bintu jahash ko ya nema masa auren zainab bintu jahash ita zainab bintu jahash yar goggo ne na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata ta auri zaidu bin haritha a lokacin ita ranta bai yi daɗi ba ba ta so haka ba saboda tana ganin bawa ne shi wadda aka yanta shi ita kuma tana ganin yancacciya ne ya za a yi a zo ce ta auri ne ta auri bawa in ji wasu daga cikin maluma kenan to sai wannan ayar ta sauka وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره بيداتي مؤمن نمج مؤمن متي إذا الله دما من سنيه كنشي كان وانا أبو سزمن توكما سنة دوانا زابي ندبا ودبا زابي الله وما زابي النبي صلى الله تعالى عليه عليه وسلم وسوسك شيء وانا آير تاسوكا وانا دليل نعم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أي لا ينبغي ولا يصلح لمؤمن ولا ba. بيداتي با بيسنسنت با بعد بيئة المؤمنين كمؤمنة با إذا قضى الله ورسوله أمرا idan Allah da manzonsa sun yi hukunci ay yakuna lahum al ya zamanto suna da wani zaɓi kuma na daban cikin al'amarin su kuma bayan zabin Allah da manzonsa ai idan Allah madaukakin sarki ya yi hukunci ya zaɓar wa mutum da wani abu sabanin abin da shi yake so to dole abin da yake kansa shine ya karbi hukuncin Allah madaukakin sarki da manzonsa in kuma ya saba musu to zai shiga cikin abin da ya shafi zunubi Allah ya ce mana wa man ya'si Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah da manzonsa Allah da manzonsa sun ce ayi yaki Allah da manzonsa sun ce a bari yaki bari faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya bata bata mai nisa faqad zalla dalalan mubina hakika ya bata bata da take bayyananniya ma'ana ya kawu daga hanya madaidaiciya ya sake hanyar shiriya ya sake hanyar tsira ya kama wasu hanyoyi daban waɗanda za su kai zuwa ga abin da ya shafi halaka Allah shi taimake mu wannan ayar kamar yadda maluma suka bayyana cewa ga sababin nuzul ɗinta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Zainab bintu Jahsh da cewa ta auri Zaid bin Haritha ayar nan ta sauka ko da maluma suna cewa duk da dai cewa sababin ta kenan amma maluma suna cewa al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab abun lura shine gamewa da lafazin yayi ba sababin kawai ba saboda haka ba a kadiyar ba zai tsaya kawai tsakanin auren zai fitan harita da zainab bintu jahash ba zai shafi dukkan al'amarin musulmi, duk wani al'amari na musulmi in aka ce ga hukuncin Allah madaukakin sarki ga hukuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama to fa dama musulunci shine mai kauya musulunci shine me shine mai kauya saboda aka ba maganan kuma ka ce kai gana ga yadda Allah ya ce ayi ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to an rufe maka baki an toshe ma kowace kofa ba abin da ya rage maka sai dai ne sai dai bi farkon sura nan mun fassara wattabi ma yuha ilayka min rabbik kabi abin da Allah madaukakin sarki ya maka wahayi kabi abin da aka yi maka wahayi daga wajen ubangijinka mun yi dogon bayani a wannan guri muka kawo maganganun magabata da suke cewa ittabi'u wala tabtadi'u ku bi kada ku kirkira saboda haka in dai aka ce ga tsarin Allah maɗaukakin sarki ga tsarin annabi sallallahu alaihi wa to fa magana ta kare ba maganan kai ka ce to kai fa a tunaninka kai a experience ɗinka kai kana ganin abin da ya dace duk an toshe wannan kofan babu wannan kofa ne ga tsarin Allah ga tsarin annabi sallallahu alaihi wa dole a bi tsarin Allah a bi tsarin annabi sallallahu alaihi wa a ajiye na kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cikin hadisin sa ingantacce yace la yu'minu ahadukum hatta hatta la yu'minu ahadukum hatta takunu hawahu tabi'an lima ji'tu bi imanin ɗayan ku bai cika ya zamanto mai cikakken imani har sai son zuciyarsa ya bi ko ya dace da abin da na zo da shi saboda haka duk abin da Allah madaukakin duk abin da Allah sarki ya bayyana ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abin da yake wajibi ga musulmi shine ya so wannan abun ya bi shi kar ya zamanto kar ya zamanto Allah da mun sun ci ayi abu kaza mutum ya zamanto yana wani abu daban wannan zai rage masa imani zai bar da asalin imani amma ba zai zamanto mai cikakken imani ba cikin dukkan wani abu na shari'a cikin abin da ya shafi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ga nake sallah cikin abin da ya shafi tarbiyyar yara yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar yayi umarni wannan shine rahama shine jin kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yara da sallah sun suna 'ya'yan shekara bakwai in sun kai shekara goma ba su yi sallah ba a bige su a raba tsakaninsu a raba tsakanin maza da mata wajen kwanciya wannan umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ka ba in kuma ka kauce ma wannan ka shi ka tsinci kanka cikin me cikin abin da ya shafi matsala haka wane ne zaka so wane ne ba zaka so ba wa zaka so wa zaka ki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya bayyana mana saboda haka kai musulmi ka san da cewa baka da wani kafa na sa son zuciyanka a cikin addini baka da kafa baka da zabi zabin Allah madaukakin sarki ya maka kuma wallahi ba za ka taɓa yin zaɓi sama da zaɓin Allah da manzonsa ba haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara mana saboda haka in muka duba duk tsari na abin da ya shafi rayuwa ko tsari na hukunce-hukunce na mu'amalar mu yadda Allah ya tsara mana in muka sauka daga hanyar da Allah ya tsara mana to ba za mu taɓa hawa hanyar da ta kai hanyar Allah ba sai dai mu hau hanyar da ta kasa hanyar Allah maɗaukakin sarki saboda haka dole ne mu miƙa wuya cikin duk wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya tsara mana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana sun ce a yi gaskiya a yi gaskiya sun ce a bar ƙarya a bar sun ce a yi amana a yi amana kada a yi cin amana da duk abubuwa da ka sani duk abin da aka ce maka Allah da mamansa ya tsara to naka shine ne naka shine mai ƙauya Allah shi ke mu wa ta taqulu وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبليه وتخشى الناس اللَّهُ والله أحق أن wannan aya kamar yadda ana ya bayyana mana aya ce da ta zo domin ta tabbatar mana da wani hukunci mun faɗa lokacin da muke tafsirin ab'a, li'aba'ihim huwa aqsar inda Allah cewa Zaid bin Harisa asali ana ce masa Zaid bin Muhammad ana ce masa Zaid dan Muhammad sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya don ya ɓata don ya nuna kuskure ne a danganta zaidu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa tunda ba mahaifinsa ba ne, a danganta kowa ga wanda ya haife shi sai dai a ce zaidu bin harita ba za a ce zaidu bin Muhammad ba to mun faɗa cewa a zamanin jahiliya a da baya har ma da wani bangare na farkon musulunci ji wasu malamai idan wani ya ga wani ya burge shi kawai sai ya danganta shi da sunansa ya ɗauki wani kaso na gado na dukiyar yayansa ya ajiye masa ina fata an fahimta musulunci ya zai ɓata wannan to larabawa sun kasance idan suna ce wane bin wane wane ɗan wane har aka san shi da shi a haka to yana ɗaukan hukunci ne na ɗansa na cikinsa saboda haka su suna ganin inda a ce wane da ake danganta shi da wanan nan misali kamar mu dinga cewa kamar misali mu ce a mu ce asalin mutum a ce sunansa jamilu idris shine sunan babansa na asali sunansa idris ana ce masa wa ana ce masa jamilu idris sai ya zamanto yahuza ya ga jamilu sai ya birge shi ko ya mallake shi tuntun ana danganta shi da sunansa sai ana cewa jamilu yahuza maimakon a ce jamilu maimakon a ce jamilu idris to larabawa suna ɗauka cewa shi wannan yahuzan nan baya halatta ya auruwa ya auri matar da ɗansa wadda aka danganta shi da shi jamilu baya halatta ya auruwa ya auri matar jamilun nan inda a ce maka jamirin zai auri mace ya sake ta ina fata an fahimta misali a nan ko kuma yadda abun yake a ayar shi ne ana cewa zai bin muhammad zai dan muhammad allah maɗaukakin sarki ya nuna lalacewan abu sai dai a ce zai bin harita zaidu dan harita to su yarabawa suna ganin zaidu bin harita in ya saki mata kamar bai halatta annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta to sai Allah madaukakin sarki a wannan ayar ya bayyana mana yadda abun ya faru Zaid bin Harisa ya sake matarsa Zainab da ya aura bayan wani lokaci sannan Allah madaukakin sarki ya aura wa Annabi sallallahu alaihi wa Zainab matar da Zaid bin harisa ya saki domin a nuna wa mutane cewa idan wanda kake danganta shi da kai ba ɗanka bane ya saki mata kana da daman da za zaka aura ba kamar ɗanka na cikin ka na asali bane ina fata an fahimci yadda abun yake Allah madaukakin sarki ya ce wa idh taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi ka tunatar da su ka faɗa musu idh taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi lokacin da kake faɗawa wadda Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima ya masa ni'ima da musulunci wa an'amta alayhi kai ma kuma kai masa ni'ima ni'imar da kai kai masa shine yan tashi da kai kake ce masa amsik alayka zaujaka lokacin da yago ya kawo ma ƙara ya kawo ma kuka na abin da yake faruwa tsakaninsa da Zainab bintu Jahash matarsa shi Zainab bin Haritha wato annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tashi ana danganta shi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nema masa auren wa da Zaid bin Haritha shi ne ma masa auren Zainab bintu Jahash saboda haka Zaid bin Harisa ya zo yana kawo Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙara da koke na abin da yake faruwa tsakaninsa da matarsa Zainab bintu Jahash Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa amsik alayka zawjaka ka rike matarka wattaqillah ka ji tsoron Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi a ranka kana ɓoye da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi ko zai bayyana shi shine ne shine a za ka auruwa aurenka ga zainab bintu jahash matar da wadda ka ‘yanta shi ya sake ta shi ne zai bin harita wa takshan nas kuma kana tsoron mutane wallahu a haƙƙo an taksha Allah maɗaukakin sarki shi ya fi cancantan ka ji tsoronsa falamma qaza zaidun minha wa baran ha bayan zaidu bin haritha ya aure zainab bintu jahash sun dauki wani lokaci ya sake ta ha sai muka aurar maka da ita ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama muka aurar maka da matan zaidu bin haritha zainab bintu jahash likai la yakuna alal mu'minina harajin domin kar muminai su ji wani kunci a ransu yayin da irin wannan tsadiyar ta faru yayin da wadda aka yanta ko wadda ake danganta shi da wani wadda wani yake rai ɗansa ne ba shi ya aure shi ba in ya saki in ya aure mata ya saki kada wadda ake danganta shi da shi din a ce ba bai halatta ya aure ta ba ina fata an fahimta saboda haka wannan darasi ne muka bada likai la yakuna alal mu'minina harajin domin kada mu'minai su ji kunci a ransu nan gaba idan irin wannan abun ya faru bai saba wa shari'a ba daidai ne a musulunci ka auri matar zaid bin haritha zainab bint jahash duk da cewa ana ganin yaronka ne kai ka yanta shi tunda ba ɗanka bane na cikinka saboda haka in ya saki mata bai saba wa shari'a ba kai ka aure ta saboda ku kuma muminai in kun ga wannan darasin kada ku ji kunci a ranku fi azwaji ada idan wanda idan wanda ake danganta shi da wani ya auri matar wanda ake danganta shi da shi ne idza qabaw minhunna wa qara idan suka riga suka rabu Allah ya ce wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah ya kasance duk abin da Allah ya tsara sai ya faru babu wani abun da zai kauda yiwuwar wannan abu saboda kamar ba su yi sabani ba suka ce wannan aya ta sauka ne kan Zai zaid bin harisa da kabiyar matansa zainab bintu jahash radiyallahu anhuma Allah maɗaukakin sarki ce wa idza taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi ka tuna lokacin da kake faɗa ma wadda kai masa ni'on alladhi an'ama Allahu alai wadda Allah maɗaukakin sarki ya masa ni'ima wace ni'ima ne Allah maɗaukakin sarki ya yayi wa zai Zaid bin Haritha shine ni'imar musulunci wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi ka tana lokacin da kake faɗa ma wadda Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima shine ni'imar musulunci wa an'amta alaihi kai ma kai ni'ima a gare shi shine ni'imar me ni'imar yan tashi daga bauta da bawa ne yanzu ka mai da shi ne ka mai da shi yantacce ya kasance mutum jagora mai daraja wadda yake annabi sallallahu alaihi wa sallama yake son sa ana ce masa ana ce masa al-hub ma'ana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so akwai ɗansa kuma usamatu bin usamatu bin zaid shi kuma ana ce masa al-hub ibn al-hub dan wato dan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ko kuma a ce al-hub so dan wanda wato wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kuma dan wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so annabi sallallahu alaihi wasallam yana son sa kuma yana son mahaifinsa saboda haka al-hubb ibn al-hubb ana nufin dan wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kuma wadda yake daga wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake so ana Aisha radiyallahu anha tace babu wata runduna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayar ana yaki zai da mini harifa yana ciki face ya sanya shi jagora kan abin da ya shafi wato wannan runduna ɗin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ya nema wa zai mini harifa auren zainab bintu jahash al-asadiyya wadda take a mahaifiyarta ‘yar uwa ce ga annabi sallallahu Alaihi wasallama ana ce mata amina ko umayya bintu muttalib sannan kuma a zai ji bin harisa ya ba ta sadaki sun yi aure da ya kai kamar shekara guda ko wani abu makamancin haka sai rabuwa ya auku tsakanin su suka samu sabani ji bin harisa ya zo yana kawo kuka wa annabi sallallahu alaihi wa na abin da yake faruwa tsakaninsa da matarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana ce masa amsik alayka zawjaka wattaqillah ka rike matanka ka ji tsoron Allah madaukakin sarki cikin abin da kake faɗa kada ka yi gaggawan sake ta Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa tukfi fi nafsika ma Allahu mabdi kana boyewa a ranka abinda Allah madaukakin sarki zai bayyana abinda kake boyewa a ranka shine Allah madaukakin sarki ya tsara za ka auri zainab bintu jahashul asadiyya wadda take mata ce ga zaid bin haritha kuma wannan darasi ne ake darasi ne ake bada mu'minai saboda haka ka daina boyewa kana boye abinda Allah madaukakin sarki zai bayyana shi wa takshan nas kana tsoron mutane wallahu a haƙo an taksha kana jin kunyar mutane su ce ka auri matar yaranka wa takshan nasa wallahu a haku an tafsha Allah matsaukacin sarki shine ta cancanta na ka ji tsoronsa kana tsoron ka faɗa musu ga abin da yake faruwa na ka auruwa ka auri zainab bintu jahash matar yaranka kar mutane su ce an ya umarci yaransa zai sake mata kuma ya aura kana tsoron haka to Allah madaukakin sarki zai ne Allah madaukakin sarki zai bayyana haka babu wani abun tsoro saboda haka Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga Anas dan Malik Allah madaukakin sarki shi kara masa yarda aka ce إن هذه الآية للي وأن آية وتكفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زيد بن جحش في شأن زيد في شأن زينب بنت جحش wa zaid bin haritha radiyallahu anhu radiyallahu anhuma imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga anas cewa lalle wannan aya ta sauka ne kan qadiyar zaid bin haritha da zainab bintu jahsh wa tukfi fi nafsika ma Allah kana tsoro a ranka abinda Allah madaukakin sarki zai bayyana shi kana jin kunya wannan wawun din wawul hal ce kamar yadda mutane kamar yadda maluma suka bayyana ai takfa fi nafsi zalika al'amr makhafatan an nas kana koye wannan abun saboda tsoron mutane kana wal abinda kuma kake tsoron ka bayyana shi mutane su fahimta Allah madaukakin sarki zai Allah madaukakin sarki zai riga ya bayyana shi saboda haka wa shankiri rahimahullahu ta'ala yayi dogon bayani kan abin da ya shafi wani fahimta na malamai wasu maluma suna cewa ai wa tukfi fi nafsika man lahu mubdi kana boye abinda Allah madaukakin sarki zai bayyana da shi shine kana son Zainab bintu Jahash kana karkashin inuwar auren wa Zaid bin Haritha amma Shanqiti rahimahullahu ta'ala ya bayyana cewa wannan kuskure ne na abin da ya shafi fassara in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu ɗora daga abin da ya shafi wannan aya ɗin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abin da muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abin da muka kuskure kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh